alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau ranar laraba 20 ga watan safar 1437 wanda yau kuma biyu ga watan goma sha biyu disamba shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya insha Allahu a karatun da muke yi a wannan masallaci na Tirayen yau za mu tsora a inda muka tsaya muna tantance tsaki da tsakuwa a cikin abin da ya zo a littafin dala'ilul khairat na muhammad ibn sulaiman aljazuli wanda sababin karatun kamar yadda muka saba sababin karatun kamar yadda muka saba bayani cewa mun gama littafin ashama'il muhammadiyya na imam tirmidhi Allah ya ji da rahama wanda a ciki muka faɗi wajabcin ƙauna annabi sallallahu alaihi wa sallama, da kuma yadda aka ƙaunace shi a aikace a baka muka kawo namuzar na ƙaunar da sahabbai suka nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, sannan kuma muka faɗi cewa an yabi manzon Allah sallama a waƙe an kuma yabe shi a rubutu na zube sai dai kasancewar zuciya ta ƙaunace shi a harshe ya yabe shi wannan duk da haka kuma baya halatta abin da yake na guluwi da kuma kalmomi marasa kyau da wasu suke tatsamar cewa suna yaba annabi sallama da su wannan kasancewar wajastin gaban annabi sallama baya kuma halarta yin amfani da kalmomi da basu dace ba na nuna kaskanci ko kuma kaskantar da daraja annabi sallama da wulakantar da shi wanda zai kai mutum zuwa ga kafirci ko kuma kamba ma shi da bashi matsayi na ubangiji wannan yasa muka ɗauki alburda a matsayin gwaji na waƙa muka yi sarjama mai ita muka kuma ɗauko baituka muka yi naƙadinta a jimlata muka ɗauko wasu baituka waɗanda a ciki a bisa aƙidar misalin sunnati wal jama'a kuskure ne waɗannan baitukan ko da mutum zai karanta ta saboda ilimi ko kuma lura ko kuma yaban annabi sallallahu alaihi wasallam din wajibi ne ya nan wa'annan baituka saboda sun kunshi abubuwan da ba za su yarda da Allah da manzansa ba bayan kuma mun yi bayani na adalci akan cewa akwai abin da yake mai kyau sannan muna magana akan dalailul khairati wa tawariqul anwar yau mas'alolin da za mu tattauna mas'ala ta farko a muqaddimar littafin ya kawo mana zane da hoto na yadda kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake akwai a wajen sa Haka za ruya an urwat ibn zubair radiyallahu anhu dawo daga nan ai kana gani kana gani nan ko bayan asma'ullahi husna sai ce haka za ruwa an urwatu ibn zubair radiyallahu an asun nusakh din babu a dai a da wannan nuska insha Allah akwai na'am akwai dukan nusakh din da muke da su tashi jama'a a wannan bugun na wanda kwankwatiya suka buga ko su ma sun buga a shi kwankwasiya ulama'u forum <laughs> gashi nan a shafi na ashirin wace to ka gani ba abin da suka ce alhamdulillah rabbil alamin wa hasbi Allah wa ni'mal wakil wa la quwwata illa billahi al-ali allahumma inni abra'u ilayka min hawli wa ومن قوتي إلى حولك وقوتك اللهم إني نويت الصلاة على النبي sallallahu الله wa sallam. yace Allah na yi niyyar yi salati ga Annabi sallallahu alaihi intisalan li amrika dan in iyar da umarnin da kai na cewa ya ayyuhal ladina amanu wa tasdiqan li nabiyyika dan ƙara gaskata annabinka sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa muhabbatan fihi kuma dan ƙara nuna kaunata gare shi wa shauqan ilayhi da zai zuwa gare shi wa ta'ziman li qadarihi da kuma girmama alqadarinsa wa li kaunihi ahlan lidalika kai ko ba komai ma ina yin salatin nan ne dan annabi ya cancanta ai masa wannan duka ba matsala yasa kamar yadda na gaya muku in zaka tattauna abu ka dinjina shi to kaza yanzu kana da ilimi a kansa da masaniya idan ka zagi da la'ilusu kana nufin hadda waɗannan kalamai wanda suke akwai kyau a ciki to ka yi zalunci ba adalci ba mu da matsala duka da waɗannan wali kaunihi ahlan li zalika fataqabbalha minni wa Allah ka karɓi wannan salati daga gare ni da da isaninka wa azil hijab al-ghaflata anni an qalbi wa ja'alni min ibadika salihin Allah kuma ka yayi wato hijabi na rafkanuwa da shagala ko gafala daga zugaburan zuciyata kuma ka sanya ni cikin bayinka na gari اللهم زده شرفا على شرفه الذي أوليته وعزا على عزه الذي أعطيته ونورا على زامزه ون إن شاء الله to a ƙarshen shafi na 22 sai ya kawo hoto ya ce sifatun raudatil mubaraka allati dufina fiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifa ta rauda da aka binne annabi sallallahu alaihi wasallam to gaskiya a cikin tarjamar da muka yi ta Sulaiman Muhammad ibn Sulaiman al-Jazuli ba na iya tuna mun faɗi cewa ya je garin madina mallantana kuma a ce ko ya ga rauda Allahu alam amma a can ƙarshen littafin akwai abin da yake nuna kamar bai taɓa zuwa ba tunda za ku tuna inda yake cewa a warzuq Allahumma Allahumma shrah li salati alayhi alayhi sudurana ko ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها همومنا وقد بها ديوننا har izuwa inda yake cewa wa alaina ziyarata haramka wa harami sallallahu alaihi wasallama min qabl an tubitana Allah ka sanya ka sauƙaƙe mana ka samu ziyarta haraminka da haramin manzon Allah kafin mu mutu wannan ya nuna san ya rubuta da kenan bai je ba to don haka shi yasa sai ya kirawo kabarin annabi da rauda wannan shi ma wuri ne da ya kamata mu yi intiqadi kafin mu zo intiqadin sai sai ha sai kawo yayi zane zana layi murabba kamar rectangle kenan sai ya zana layi murabba wanda dogon layi ɗaya yana gabas ɗaya yana yamma misali ƙananan layukan kuma wanda su ne da suka yi masa baka ɗaya yana kudu ɗaya yana arewa hagu da dama kenan to sai ya zo tsakanin kusurwar yamma da kuma kusurwar arewa sai zana layi wani kwaya dai a gyar ƙarami a ciki sai ce wannan shine sifar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai zo ya ja wani correspondent line da suke so a turance tsakanin a tun da yanzu ya zana wani rectangle din a tsakiya to kuma sai aka ja wani dogon layi wanda yake correspondent to wannan layin da ya haɗe tun da bamu ce abc ba sai ya ja shi ƙasa ma kuma sai sake fitar da wani rectangle din sai ya ce kuma wannan shine sifar kabarin na abubakar sai ya sake maimaita wani irin sai ya ce kabarin na Umar kun gani to amma zai baka su a rubutun zube kuma wannan tayi ya zanto su masu kwafar littafin masu nasakin tunda yawanci da farko da hannu ake rubuta tayi ya zama su yi tasarrufi wajen zanawar sai ce haka za zakarahu urwatu ibn zubair radiyallahu ibn zubair radiyallahu ta'ala anhu qala yace haka dai urwatu dan Zubairu ya faɗa ya kawo shi mursalan mu'allakan mu'allaqan yace dufina rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahawa wa dufina abi wa dufina abu bakr radiyallahu anhu khalfa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dufina umar umar ibn al-khattab radiyallahu anhu inda rijlai abi bakr yace an binne annabi sallallahu alaihi wasallam a can farfajiyar ɗakin daga gefe nana na Aisha kenan ko sai aka binne sayyidina Abubakar a gefen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka zo ƙarshen sai na abubakar sai aka binne sai na umar sai ya ce wa baqiyatu sahwa a sharqiyya to ɗan farfajiyar da ta rage ta ɓangaren gabas din ɗakin na na Aisha fari farigatan ko wa baqiyatu sahwatu ta sharqiyyatu wa baqiyatu ta ash fari farigatan to sai zan dan ɓangaren gabas a ɗakin na na aishan gefen inda aka binne annabi sallallahu alaihi wasallam sai an bar shi ba komai Shi ha mawdi'u qabri amma shi ma an matsa za a iya samun kabarin mutum ɗaya a gurin yace wallahu a'lam to Allah ne kadai ya sani amma an yuqalu an ce to sai dai wannan mutane ba shin la zalal kalamu li urwa am la har yanzu magana urwa ce ko kuwa anna isa ibn maryama yudfanu fihi an ce annabi isa shi za a binne a wurin sai ya daga aya sai ce wa kadhalika ja'a fil khabari an rasulullah sama haka nan yazo a cikin hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama wa su wannan magana kenan cewa za a za na Aisha za mu duba riwaya sai ce wa qalat Aisha sai kuma ya kawo wani hadisin mu'allaf shi kuma bai faɗi wanda ya faɗa ba sai nana Aisha ta ce ma'ana ba a kawo lissafin ba ba a isnadin sa zuwa ga kawai an rawaito shi ne daga ummi na Aisha وانا انا عائشة تسي رأيت ثلاثة أقمار سقوطا في حجرتي ناي مفركي سي نغوز انسو وتمي غدا اكو سن فادو فقصصت رؤياي على ابي بكر sai na je na gaya sai abubakar na ce masa kaji kaji ne mafarkin watanni a zahir wallahu alam lokacin annabi ne sai na aisha ba ta gaya manzo Allah ba ta gaya sai na abubakar sai na abubakar ya aisha ya ce aisha la yudfananna fi baitiki salasatu tabbas wallahi za a binne 'yansu mutum uku a cikin ɗakin ki ne fassara watanni uku hum khairu ahli al Su sune mafi alkhairin mutanen duniya alamma tusi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lokacin da manzo Allah ya rasu wadu fi nasibai kina na Aisha ce, kamar yadda ya rawaito sai aka binne shi a cikin ɗaki na qala li abu bakr sai sai na bakar ashe bai manta ba sai ce hadha wahidun min aqmariki wa huwa khairuhu wannan ɗaya daga cikin watannin da kika gani ne kuma shine mafi alkhairin su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to da farko ya ce faslun a ya ce sifatur rauda al-mubaraka sifar rauda da aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna bai je wajen ba manzo Allah sallallahu ba a cikin rauda aka binne domin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya cikin rauda saboda hadisin bukhari hadisin bukhari da muslim Allah ya ji kansu da rahama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi ma baina baiti wa minbari tsakanin gidana da mimbarina wannan tsakanin rauza ce ma'ana fadama ce dausayi ne cikin fadamomi ko dausayin gidan Sai idan aka ce ma baina baiti wa mimbari to shine abinda basura yake cewa albaiti wal mimbar wannan a absolutely exclusive ba sa cikin daga ƙarshen mimbarin gabar karshe ta mimbarin ita ce ta fara rauda da kuma gabar farko ta gidan banda cikin gida cikin gidan shi ma yana da tasa darajar mai zaman kanta an fahimta tunda da yace ma bayyana bai ce mimbari to shi ko anan kuma a cikin gidan ne a cikin ɗakin na na Aisha kaga a wajen rauda kabarin sai Allahu a'lam wata akwai hikima saboda ita rauda wuri ne na daddala na mutane wanda shari'a haka take so kullum a dinga zuwa roda ana ibada to shi ko manzo Allah sallallahu alaihi ya roki Allah kada ya sa kabarin sama'i zama wani waje na dabdala dan kada zuciyar mutane ta rafe da kabari wataƙila Allahu a'lam tawi ya zan ubangiji ma yana sane ya sa manzo Allah sallallahu alaihi sai ya mutu a ba a cikin rauda ba dan da ya gina ma sai manzo Allah ya rasu a rauda kuma ya rasu a Ka'aba to amma dan ya zanto ziyara kabarinsa ziyara ce ta kabari ziyarar rauda kuma ziyara ce ta rauda da masallaci sai Allah ya raba tsakanin su kare kenan idan Sheikh Muhammad Ibn Sulaiman alayhi rahmatullah ce, sifar rauda kuma yana su wannan da sunan kabari to akwai kuskure ko ko jama'a a fagani na wannan na kadi na farko kenan to sai nakadar riwaya ta biyu cewa an binne manzara sa fi sahawa wa bisina Abu Bakr radiyallahu anhu kalfa Rasulullah wa bisina Umar radiyallahu anhu inda rijla Abi Bakr wannan duka ba matsala duka zai yi haka kuma dama ba ba tabbatar da wani hukunci ne na shari'a ba kuma a yanda aka sifanta din a wannan riwaya wata take eh, munqati'a ko kuma in ce mu'allaqa ala urwati ibn Zubair in sahhat to fa ba matsala a ce haka aka birne su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to inda matsala take shine wajen cewa wa baqi wa baqiyatu sahawatu sharqiyyatu farighatan to yanzu duka wanda a yanzu ya ce maka ya taɓa ganin kabarin annabi sallallahu alaihi sallama mai albarka mai daraja ya gan shi da sa a wannan zamanin to ya yi ƙarya sai dai ce ya je inda kabarin ya yake saboda Allah ya ba kabarin kariya ya sa ma an rufe shi wanda ma ya rufe ɗin yanzu da zai dawo ba zai iya shiga ba to yanzu kaga duk wanda zai faɗi yadda cikin ɗakin ce sai dai ya yi riwaya ita kuma riwaya la budda ta sunkuya wa ƙadi na hadisi dole ya zanto duka abin da ka rawaito mai dala'i ya ce dama zai ambaci komai mahazufatul asani riwaya ɗin ko to tun da ya sace mun kuma yan izala sai mu ɗauko isnadi sai mu sace a sai na nakadi sai mu duba so wannan ba shi kaɗai ya faɗi haka ba al'imamu imam a cikin wafa'il wafa ya kawo wannan maganar amma al ibn hajar wanda mun san dai ya fi mai da la'ili ilimi ko ko ko a ganin ku ya al ibn hajar Allah ji kansa da rahama yace kamar yadda yake cikin fatahul bari juz'i na bakwai shafi na 68 yace ukhtulifa fi sifati al mukarrama as a as Ya yace an yi a akan yaya kaburburan su annabi sallallahu alaihi wasallam kake wayannan kaburbura guda uku masu sharafi masu daraja guda uku yace an yi sabani fal aksar amma yawancin malamai ibn hajar yace maka haka wallahi ka sallama maka. domin sai da ya bincike ya bincike tattara maganganun malamai kuma su a lokacin su ba tuntunu ma na irin na yanzu balanta na a cewa mutum sarranta ibi anna قبر abi bakr وراء قبر رسول الله صلى الله kun ana ya ce khalfa rasulullahi sama to wara'a da khalfa duka za su iya daukan ma'ana ɗaya ba matsala to a kabarin sai na abubakar yana bayan kabarin manzon Allah an binne manzon Allah sama a cikin ɗakin na Aisha inda ya rasu wani na ɗabi'i kafin manzon Allah ya rasu ba a san a ina zai rasu ba kuma a san a ina zai binne za a binne to kuma bai yi wasiya ya ce in na rasu a binne na aure kaza ba illa dai da ya rasu sahabbai sun yi saɓani akan ya za a yi da manzon Allah mu ɗauke shi mu mayar da shi garinsu inda anan aka haife shi makka abin ne shi a mahaifarsa ko kuwa mu ɗauke shi mu binne shi a inda ake binne mummunai baƙi ko mu kai shi inda shahidai suka a Uhudu saboda darajarsu ko kuma ya za a yi masa sai na baka ya ce na ji manzon Allah yana cewa babu wani annabi da Allah zai ɗaura yi wasa face a inda za a binne shi kenan qat'at jahizatu qawla kulli khati sai Abakar ya kawo hadisi istadalla bil hadith fa akhadha sahabatu bihi ijma'an tunda ba a samu wani wanda ya inkari dan haka ya zama ijma'i aka binne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda ya rasu ijma'an to dana tabi'in an zo za a binne shi kawai a samu wurin da yayi daidai inda za a bawana nana Aisha inda za su ci gaba da rayuwa to da aka tashi da sai na abakar ya rasu shi kafin ya rasu ya bar wasiya kuma bai ba dole ta ya nemi izinin na na aisha ba tunda yasta ce kuma a lokacin shi ne amirul muminina halifan manzon Allah sallama, yana da damar da zai iya ba da doka ko da abin ya shafi cikin ɗakunan ummahatul mu'minin yana da wannan salahiyya ko ta ɗan ko ta san sai ya bar wasiya cewa in ya rasu a binne shi a inda aka binne annabi amma bai haddade wuri ba to watakila da aka zuciya ga inda ya fita shine bayan kabarin ba gabansa ba da haka sai aka binne sayyidina Abubakar a bayan kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama da aka zo kan sayyidina Umar shi kuma sai aka koma bayan kabarin sayyidina Abubakar kun ga kenan kaburburan wanne ne a gaba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wannan yayi daidai da hadisin Bukhari na abu musa al-ash'ari Allah ya kare da a gaishe da musulun ma ko wanda mazala ta ya shiga bi'iru arish ko da ya shiga izauna a jikin rijiya sai na Abakar da zauna a jefan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kama a bayan sa yake sai sai na umar yanzu sai zauna a jefan sai na Abakar da sai na usman yanzu sai tarar wajen ya cika mai ruwa ya ce sai na fassara shi da kaburburan to in ji ibn hajar yake cewa wa amma ma zakarahu afwan ibn wannan intaha kalamu al-hafiz ibn hajar Allah ya ji amsa da rahama yace ga yanda kaburburan su suke to anan mu koma cikin maganar yace wa dufina wa baqiyat as-sahwat ash-sharqiyyah farigatan ko yace akwai wani waje ta bangaren gabas din dakin da babu komai to wannan Imam Bukhari Allah ya ji kansa da rahama ya rawaito daga da isnadin sa zuwa ga Hisham ibn Urwa daga Urwa ibn Zubair din daga Nana Aisha Allah ya kare yadda a gare ta cewa tayi wasiya tayi wa Abdullah ibn Zubair wasiya Allah ibn Zubair dan Asma kenan ko take cewa idan na rasu kada abin ne na a inda su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a dauke ni a kai ni inda ɗan uwana mata ummahatul ne suka rasu aka binne su a cikin baki kenan sace la la tudfinni karka binne ni ma'ahum a inda suke wadfinni ka binne ni ma'a sawahili bil baqi la uzakka bihi ahada ko abadan shi kenan aka dauke ta aka kai ta baki ibn hajar Allah ya ji da rahama a cikin fatahul bari juzi na uku banda wancan wajen sai ce wa qad akhrajahu al musannif fil i'tisam min wajhin akhar an hisham sai ishara zuwa ga wannan maganar da Imam Bukhari ya rawaito ta hanyar Hisham Urwa وأخرجه الإسماعيلي التم مستخرج من طريق عبده عن هشام وزاد فيه وكان في بيتها موضع قبر شيما أتكي يقاري شيه هشام ابن أروى cewa a cikin ɗakin na Aisha har yanzu akwai wuri na kabari guda ɗaya da ya rage wanda za a iya sanya mutum ɗaya Allah to ne yanzu wa baqiyati sahawati ash-sharqiyyatu fariratan wannan ba mu da matsala da shi ko to da muka ce ya kamata tunda ba wanda zai ce maka ya ga kabarin da idan sa to in dai ruwaya ce ya kamata a jinjina ta a ga shin haka take to fiha mawdu'i kabari ko yace yuqalu wallahu a'lamu anna isa ibn maryama yudfanu fihi an ce sayyidina isa ba abun ne a wurin to me ingancin wannan magana wannan al-Imam Tirmidhi Allah ya kansa da rahama ya rawaito a cikin sunan ta hanyar ta hadisin Abdullah ibn Salam Allah ya kare da a gare shi قال عبد الله بن سلام يكتب مكتوب في التوراة صفة محمد وعيسى ابن مريم عليه السلام yace mun gani a cikin at a rubuce ga sifar annabi Muhammadu kuma ga sifar annabi Isa ko kuma maktubun fi taurati sifatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam intaha al-kalam sai wa Isa ibn Maryam yudfanu ma'ahu a cikin sifofin mun ga cewa za a binne annabi Isa tare da shi a kenan yuqalu wallahu a'lam anna isa ibn maryama yusfanu fi sai sai rawahu man at-tirmidhi ko imam at-tirmidhi sai hadithun hasan wannan hadisi ne hasan amma imam al-bukhari yayi magana akan isnadin hadisin kamar yadda ibn kathir a cikin al-bidaya wan nihaya juz'i na biyu tashi na wannan فيها موضوع قبر يقال والله أعلم أن عيسى ابن مريم يدفن فيه شيما دي يتوقف عند بأسان أيناء النبي عيسى زي متبع إتكما رواية وإن حسنها الترمذي لكن تكلم فيها البخاري وكلام البخاري كلامه من تنقوى مطعين إمام البخاري مطعين إمام الترمذي الله يجب أن تدار to idan muka koma dan baya kaɗan a cikin addu'ar da yake yi da kirari da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma zidhu sharafan ala sharafihi allazi awlaytahu wa izzan ala izzihi allazi a'taytahu wa nuran ala nurihi allazi minhu khalaqtahu Allah ka ƙara masa sharafi akan sharafin da ka bashi da girma akan girman da ka bashi Allah ka ƙara masa haske akan hasken da ka halicce shi da shi to wannan duka addu'a a farkon ta ba matsala inda take da matsala wa nuran ala nurihi allazi minhu khalaqatahu wannan ya nuna annabi sallallahu alaihi kenan da me aka halicce shi da haske to kun ga mu a aqidar mu ta ahlus sunnati wal jamaa mun yadda da Allah mun yadda da manzon Allah sa mun yadda cewa manzon Allah ba da haske aka halice shi ba saboda Allah subhanahu wataala yake cewa huwa allazi khalaqakum min turabin ثم من نطفة ثم من علقة ثم من ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا وكم بنن ta cikin hajji ko in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin thumma min min علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم فمنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج lafi to dan haka ayoyi sun kazafaratul ayat ayoyi sun haɗu akan cewa ɗan adam an halicce shi ne asali daga sirqaya sannan aka halicce shi daga gudan mani sannan gudan jini sannan gudan tsoka sannan ya zama mutum duka a ciki ba wata aya da ta nuna cewa an halicci manzon Allah sallallahu alaihi da haske sannan imam muslim ya rawaito daga nana aisha Allah ya kare da a gare ta take cewa manzo Allah sama yana cewa khuliqatil mala'ikatu min nur an halitta mala'iku daga haske wa khuliqal jannu min marijin min nar shi kuma aljanu shi kuma aljanu an halitta su ne daga yinku na wuta wa khuliqa adamu ma wusifa lakum shi kuma annabi adam an halitta shi da abinda aka gaya muku a qur'ani shine ne kenan tafsir aya mu kuma kullukum li adamu adamu من تراب لا فضل لعربي على عجمي إلا بتقوى الله saboda haka wannan kuskure ne don haka a ka'ida kuma shine idan dai har magana ya zan ta kunshi akwai kuskure a cikinta to barinta shine ya fi alkhairi tunda akwai kalmomi na yaban annabi sama wanda ba su kunshi kuskuren ba shi yasa اللهم زده شرفا على شرفه الذي أعطيته أو أوليته وعزا على عزه عزه الذي أعطيته wannan duka ya halatta amma da halatta ka ce wa nuran ala nurihi allazi minhu khalaqatahu ba wanda yana nan a farko sunansa haza du'a'ul niyya wannan ita ce addu'ar niyya a farkon kafin ma ka kai zuwa ga sifar wallahu ta'ala a'lam sai mu shiga kaifiya yace fasalun fi kayfiyati salati ala annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda shine izu izu na farko ana karanta shi ranar litinin to da farko wannan ba wani dalili akan cewa a karanta shi ranar litinin wanda kuma ya keɓanta ranar litinin domin karanta shi to faqad ibtada wa ahdatha fi dinillahi ma lam ya'zan bihi Allah شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين وحتى تفرقوا فيه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم شما أنهم ثم أمرت سأكي بيبع الدين إذا أتتوكر مثلا to ita kuma bid'a tana shigar farko dai mutum ya zo da abin da babu shi na ƙari ko ya rage abin da aka ƙara aka sa shi a cikin addini a lokacin annabi sama wannan bid'a ko ya zo ya samu wani abu da yake akwai shi ya canza masa yanayi ko ya ɗauko wani lokaci wanda shari'a ta ba da asalin lokacin da ake yi ba bisa wata larura da wata ƙa'ida da shari'a ta yarda da ita ba ko kuma ya sanya adadi wanda babu shi a shari'a ko kuma ya zo da kaifiya wacce babu ita a shari'a ko ya zo da lokacin yin abin wanda babu shi a shari'a wannan kuma kaga a cewa yuqra'u yawmal eh, wa yawmal ithnin ranar litinin za a karanta shi wannan kuskure da cewa ba duka masu karanta ne suke iltizami da cewa sai ranar litinin za su karanta ko wanda kullum ma shi ya sauke da la'ila da ya tashi sai sa bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wannan ya fara da ita tare da bismillah a matsayin wannan ita ce kaifiya ta salatin annabi sallallahu alaihi wasallama sai mu ce wannan salati ya inganta a yi wa manzon Allah shi a matsayin addu'a da kuma neman lada a wajen Allah kuma in mutum ya yi da ikhlasi ya kyakkyawa niyya Allah zai ba shi amma wannan ba shi ita ce kaifiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar wata ita ce zababbiya ba tafiyar da take zaɓaɓɓiya ita ce tafiyar da Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Nasa'i da Tirmidhi da Ibn Maja da wasu su suka hadu gaba ɗaya suka rawaito ta hanyar Ka'ab ibn Ujra ta Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa kharaja alaina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa qulna manzo Allah ya fito sai muka ce ya Rasulullahi ya zo inda muke sai muka ce qad arafna kaifa nusallimu alayka fa kaifa nusalli alayka ya rasulullah mun sai yadda zamu sallama maka bi maka sallama dan an idar da sallah assalamu alaikum kuma mun san mu ce assalamu alayka ya rasulullah kuma mun sai da zamu yi wuya to in zani salati da Allah ya ce ni maka salati ya zani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce qulu kaga anan ka'ida usuliya ma aka ce la yajuzu ta'khir ta'khirul kalami ko ta'khirul jawabi an waqtil haja baya halatta a hankalce ka jinkirta amsar daidai a lokacin da aka tambaye ka ana buƙatar mana in aka tambaye ka aka ce ya ake abu abinda ka faɗa abinda ake sa rai wannan abin shine yafi zama daidai sai manzo Allah ya ce ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد هذا أنا shine da la'ila da ya tashi na farko da ya kawo wancan da na gaya muku na biyu sai ka Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa azwaji wa zurriyyati wa salli ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa azwaji wa zurriyyati wa barik ala sayyidina Ibrahima innaka hamidun Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahima ala ali sayyidina Ibrahima fil alamin innaka hamidun majid a ruwayar muslim kenan to amma duka yayi karin sayyidina sayyidina akaikiya wanda za mu zo kanta insha Allah ah, to wannan kenan don haka kaifiyar hadisin da ya inganta shine hadisin wa Ka'abu ibn Ka'ab ibn Ujra Allah ya kare da a gare shi sai kuma hadisin Abu Humayd As-Sa'idi shi ma Bukhari da Muslim sun rawaito shi shi ma da ma'anar hadisin Ka'ab ibn Ujra ta Allah ya kare da a gare shi da kuma hadisin Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri shi kuma yana cikin sahihu muslim shi ma da irin ma'anar wannan hadisin duka hadisai ne wanda a ciki babu faɗin sayyidina hadisin da aka samu sayyidina a cikin salati da annabi sallallahu alaihi sallama shine hadisin da imam ibn majah ya rawaito shi da isma'il al-qadi ta hanyar abdullahi bin mas'ud Allah ya kare da a gare shi an rawaito shi mawqufan an rawaito shi marfu'an shine allahumma ja'al salataka ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين ذاك جيش شي ما دلائل يا كاوش wannan shine hadisi da aka rawaito wanda aka ambaci sayyidina hadisi Abdullahi ibn Mas'ud to amma shi ma a cikin isnadin akwai al-Mas'udi shi kuma al-Mas'udi wa in kana thiqatan lakinnahu ikhtalaf ya samu ikhtilafi a don haka falam ya uzu yumayyizu a hadisahu sai zan baya iya tantance tsakanin hadisan da ya ji da wanda bai ji ba da wanda suka sadu zuwa ga annabi sama da wanda ba su sadu ba to domin kiyaye janabun hadisan manzo Allah sallama sai aka kyala hadisansa na ƙarshe to da haka in dai mas'udi ya yi riwaya in dai aka yi rawaito hadisi don a cikin sinadin akwai mas'udi to ana tsayawa a duba a kalli hadisin a duba kuma almajiran mas'udi din ashabu a ga shin ɗalibansa ne kafin kufa ko kuma bayan kufa to anan sai a tantance waɗanda aka san cewa sun yi dabtin hadisansa sai a yi muƙarana da ragowar ruwayoyi sa'annan sai a hukunci a akan riwaya to abu na ibada kuma baka wasa da shi ka ce wai hadisi bai inganta ba kuma bari ka ɗauko sayidina ɗin ka ƙara ta a cikin abin da yake gashi ya inganta babu ambatanta wanda dai duka ka da ka samu lada baka kai annabi sama kan da yake maka ka samu lada don mu zala sama ce inna masali wa masalukum mun karanta a ikhtisaru shama'il da muka yi ka masali rajulin awqada naran ko faja'alat al-janadib wal farashi yaqa'na fiha ko wa yazubbu anhunna ko shine maza yake cewa wa ana آخذ بآتد بحجبكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم saboda haka tsarin sayyidina a matsayin salati na ibada na sauke nauyi kamar a tahiya da inda aka ce a yi kuskure ne tunda daga bakin ma'aiki sallallahu alaihi bai ƙara sayyidina din ba amma shin annabin ba sayyidina bane sayyidina ne ba? saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ce ana sayyidu waladi adama wala fakhar ni ne shugaban duka wani dan adam to amma wai shin annabi sallallahu alaihi wasallama ba rasulu bane to amma me yasa da yake koya bara hadisin addu'ar kwanciya bacci Allahumma inni wajhatu wajhatu wajhi ilayka ko waljatu zahari ilaika wa menene wa fawwattu amri ilaika raghbatan wa rahbatan minka la malja wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta sai sai wa dinabiyika sai shi ya ga ga rasulu ta so yace wa rasuluka maza Allah ya ce a wa dinabiyika ne sai ai na Allah ya san da rasulun amma idan kai ne kake wa manzon Allah salati ba salati na ada'in kaifiya ba to wannan dan ka ƙara sayyidina ba laifi tunda girmamawa ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma a tahiya da za ka yi kaifiya ta salati annabi wanda shine ki koyar kuma yace ku dinga yi a hadisi Allah dan Mas'ud inda Bukhari wa Muslim to anan idan ka ƙara kai kuskure kai bid'a an fahimta ko الإمام الحافظ ابن القيم الله يستمتع رحمة التنزاد المعاد في هدي خير العباد يتي وأكمل ما يصلى عليه به ويسيل إليه يتي كما إن كان سوء تسامم في تكر صلاة دزاء وأن نظر جنجنا لشيء أي مسا شيء كما يتزوى قريشي kama allamahu ummatahu an yusallu alaihi shine kai kamar yadda da kansa ya koya yake a yi masa fala salata akmalu ba wani salati da ya kai cika alaihi minha da ya fi wannan wanda manzon Allah ya koyar din to dan haka sai ce ta wa in tahadlaqal mutahadliquna koda masu dumi masu harshe masu surutu masu fasaha da basira sun tsaya sun tsera larabcin su dai bisa su yi irin na annabi ba in ta ƙara kalma ɗaya wallahi ba ta kai nauyin ta annabi salama da bai ƙara ni, yasa masu karanta shi su fahimta idan ka karanta da sayyidina din a matsayin jinjina da girmamawa kayi amma dai in kana neman wanda ya isar da sako yadda ake so a matsayin ibada to shine wanda bai ƙara ta a mahallin ta ba dinnan a mahallin da ba a ce a ƙara ta ba sai mu tafi mas'ala ta gaba a cikin tafiyar ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa tarahham ala Muhammadin wa tahannan ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi yana ƙara sayyidina din ko Allah ka yi salati ga annabi yake cewa um, اللهم بارك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا انك حميد مجيد اللهم وترحم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا كما ترحمت Allah ka yi rahama da jin kai kamar yadda ka yi rahama ga yadda Ibrahim Allahumma wata hannan Allah ka nuna soyayya ga annabi kama ta hannanta ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin كما سلمت على سيدنا إبراهيم وسلم على اللهم وسلم كما سلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد يسي اللهم وارحم سيدنا محمد كما صليت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إنك حق إزوا دي إن دي شغداهي المدهوات وندمن درسي نفرقو wannan shi ma babu laifi roƙon Allah akan manzo Allah to yayi salati ga annabi yayi rahama ga annabi yayi tahannuni ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi salami ga annabi sallallahu alaihi wa sallama sa'annan kuma sai a ciki yace warham ka ji kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama to yawancin lafuzan da ya faɗa akwai su a cikin hadisin Ka'abu ibnu Ujra amma da yace wata raham ala sayyidina muhammadin wannan imam sakhawi ya kawo shi ta hanyar hadisi abdullahi ibn mas'ud kuma imam al-hakim ya rawaita shi a cikin mustadrak da imam al-baihaqi da ibn Shahid. amma kuma ibn Shahid din ya za'afa wannan riwaya sannan akwai wata riwayar da su ma suka ambace ta sai dai a ciki akwai mas'udi har yanzu wanda shi ko mas'udi din wa in kana thiqa lakinnahu kamar yadda muka faɗa ikhtalaqa ta hanyar hadisi Abdullahi dan Abbas wanda Ibn Jarir ya rawaito shi shi ma ya a shi wannan magana gaba ɗaya tana cikin alqaulul badi Imam Sakhawi ya kawo ta sannan ya zo kuma a cikin hadisin Abdullahi dan Umar shi ma kuma da isnadin da'if kuma dama wannan laysa min al-gharib ne dalail ba malamin hadisi ba yasa dole ya kamata idan ya rakito abu ya kamata a tsaya a kalli abun a hadisance malaman hadisi ma suka shafa isnadi ba saurarawa ake ba sai an tsaya an ji ya ballantana kuma wanda bai san ilimin hadisi fadin sa kuma Allahumma wa tahannan shi ma al-Imam sakawi ya kawo shi ya ya zuwa ga Imam al-Hakim Allah ya ji kansa da rahama haka zalika Imam al-Qadi ya fitar da shi ta hanyar Hakim a cikin Ash-Shifa sannan Imam Abu al-Qasim al-Taymi da Ibn Bashkawal shi ma ya fitar da shi musalsalan amma a cikin duka isnadan daga asiti wanda zaka samu akwai muttahamun bil kadhib sai kuma wanda ake tuhumar sai wanda ma yake wadda mai ƙarya a hadisansa wani kuma sai kaga yana da wani wani dalilin da yasa ba a karɓa hadisansa shi yasa Imam an-Nawawi Allah ya kansa da rahama ya haya bin Sharaf Abu Zakariya a cikin al-Azkar wajen wannan wata hannan din sai yake cewa inna ziyadata warham Muhammadan ƙari a cikin salati ka ce warham Muhammadan bid'atul la asla sai bid'a ce wanda ba ta da asali haka zalika kuma ya faɗa a cikin hadisin ka'ab a cikin hadisin Abu Humayd a sharhin sahih Muslim wanda idan an koma za a samu duka ziyadat din da suka zo da ƙarin warham Muhammadan suna da rauni da'ifa ne ziyadat ne ifa zaka in kana so ka taƙaita da abinda da insha Allah kayi abin da ya zo daga bakin Annabi sai ka daura wayar hadisin Ka'ab bin Ujra ko kuma hadisin Abu Humayd As-Sa'idi Allah ya kare ta a gare sai mu zo wancan hadisin da nace ko wancan salatul Allahumma salli ala Muhammadin ala sayyidina Muhammadin annabi wa azwaji ummatil mu'minin wa dhurriyyati ala baiti kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wannan Imam an-Nasa'i ya rawaito shi ta hadisin sayyidina Ali Allah ya kare da a gare shi sannan imam abu dawud ya rawaito shi ta hadisin abu hurairah ta Allah ya kare yadda a gare shi amma duka a cikin isnadin akwai sabani haka zalika al-imam habban eh, wa a cikin isnadin akwai habban ibn yasar wanda ibn hajar yace saduqun ne ikhtalafa ya sami ikhtilafi akwai malamin ta kuma abdurrahman ibn talha shi kuma majhul ne yasa a cikin jila'ul ko jala'ul afham na alhafiz ibn ƙayyim Allah ya tsansa da rahama wanda ubashirukum insha Allah muna gama wannan wannan ɗan takaitattun bayanai da muke yi na tambihi to kuma za mu zo mu saka jala'ul afham ɗin? domin muga gangariyar yadda ka'idojin salati da annabi sallallahu alaihi wasallam take da kuma fa'idar yin sa saboda da wahala ka samu wani littafi da aka keɓance shi akan salati da annabi da ya sai jala'ul afham in Allah ya so ya yarda da aka kafin Allah ya sa mu samu waraka ta littafin na dala'il da aka duka waɗanda suka sajjala sunansu na littafin adlai din nan za mu ba su wannan jala'ul afham din insha Allah tabaraka wa ta'ala da aka bayan sun sake tasbihi ko sun sake biyan wani kuɗi ba za mu zo da shi sunayen duka suna na a wajen malam bello sai a gaggaya musu wanda ba sa nan ma ko ba za su saurari karatun da ya zo su karɓa kafin Allah ya sa mu samu wancan ɗin ya zo saboda za akwai ikhtisari da aka yi shi zalawal ashab din ikhtisari ne mai kyau ah, to ba za a same shi ba anan ba ba a samu su amma mun sa na sa an kawo kuma an yi of coffee yanzu Allah ya za mu sa ai adadin mutum hamsin wanda kuma yake bukata sai ya ara a wajen masu shi sai ya je ya yi photocopy insha Allah tunda ina jin safahat din ba za su kallafa masa da yawa ya fi shafi ɗari biyu ko wani abu na'am shi littafin to in kama an je saudiya an samu shi sai a ya yi ta haƙiƙin je sun masa ta haƙiƙi da kyau sun yi iktisarinsa amma akwai littafin in ka je kasuwar kurmi za ka same shi shi jalawul afham din na'am jalawul afham din ko mu duka daga Saudiya muka taho da shi ne jalawul afam din ko da littafin ko a eh, Saudiya ga shi eh, Ko dai tambaya ba ku rasa samu amma ba ba kake eh, muktasar din zani amma in ka samu cikakken ma sai ka dinga tsallakewa kuma dai koda kana da muktasar din ya yana da kyau a ce kuma kana da cikakken saboda kun san matsalar akwai wa'ansu mutane miskinai suna da san Allah da manzo Allah a cikin zukatansu ba su da wannan matsalar kwata-kwata hasali ma in ka ga sun yi faɗa da kai zato suke kai ba ka san annabin ne sallallahu alaihi abu ne kawai ya shiga an sa shamaki tsakaninsu da gaskiya ko dai an cakuda musu al'amura wa'ansu mutane suka kirkiri karerai sai suka rufe musu ido da wayannan karerai ina jin masu bibiyar karatunmu na muwadda a karatunmu na wancan satin mun zo hadisin wanda yake sa'altu amr ibn abdullah ibn amr ibn al-as ibn al-as wa wane ne ka'ab ibn ka'ab wa ka'ab al-ahbar ko yace ya tambaye da muka zo tarjuma ka'abul ahbar mun ji abin da yana shi musulunta ya rasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai taɓa ma tunanin ya zo ya ga annabi ba yana can yaman ɗinsa bai taɓa zuwa ya ga annabi ba bai ma kuma damu ba har sai na abubakar ya gama halifancinsa kwata-kwata bai zo ya musulunta ba sai a lokacin sai na umar abbas ibn abdul ya ga iliminsa ya ga irin kun ga yadda mu'awiya ya yabe shi yadda abu darda ya yabe shi ko yace inna inda ibn inna inna inda ibn sinyariyati la ilman mu'awiya kuma yace wa in kunna fihi la mufarritun ce mun kam la mufarritin mun yi mun ma sassauta mu ilimi da yawa ba to abbas dan abdul muttalib Allah ya kare da a gare shi ammu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam masa ma man aka an tuslima fi ahdi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ne ta to ya kamata a ce ka musulunta tun lokacin annabi sai yasa baka musulunta ba tun lokacin sai abubakar sai yanzu sai sai mahaifina ne ya kwafa a taura ya tsibin min iya abin da yake so in aiki da shi na saka kitabun min at-taura fa atani wa qala a'mal bihi yace min to wannan ta shi yi aiki da shi yace wa khatama ala sa'iri kutubi ragowar littafin nasa kuma ya sa khatami ya rufe su wa akhadha alayya mithaqan bi haqqi alwalidi ala alwalad kuma yazo yayi alƙawari da ni irin alƙawarin da uba zai tsine wa ɗansa in ya saba wannan alƙawarin yace Allah a huddal khatama ba'da mauti ko da ya mutu ba zan bude in karanta littafin nan ba yace sai na hakura to fa annabi yazo shi duk ya tafi akan cewa annabi ƙarya ne wal iyad billah shi duk bai yarda ba saboda to ah ya abin da aka bashi kenan aka tafi aka tafi aka tafi yana abubakar ya zo ya ga yadda musulunci ce yaduwa ya ce kai falon mara aiki zuhur al-islam da na gade musulunci ga yadda yake ta yi kuma ya karanta ya ga Allah ku ya ba addini nan nasara kuma a ce ba daidai ba ne yace sai na ce la'alla abi katama anni ilma shi yanda aka yi babana ya ɓoye min wani abu yace kawai fa fadattu al kawai kawai naje na farke littattafan na karanta fa wajadtu ya sifata muhammadin muhammadin wa ummatahu sai naga ga sifar manzon Allah ga al'ummar sa kurukuru yace fa isa musliman ban yi wata wata baranin na musulunta wani ba yahudi yazo same shi yace yanzu za ka bar addinin annabi Musa ka dawo addinin annabi Muhammad sallallahu ya ce a'a ana ala dinin Musa wa dakaltu ala dinin Muhammad sai ba bari ne ba wallahi ina nan a kan addinin annabi Musa kuma na shiga addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace to limaza kaifa zalika ya zaka ce mun kana san addinin annabi Musa yace to na duba na gani na karanta kai ma ka karanta cewa wannan al'umma ranar alkiyama a wajen Allah za a kasa ta kaso uku kaso ɗaya da kununan jannata da zai hisab kaso ɗaya kuma ya rukunu yuhasabuna hisaban sun thumma yarkununa janna, kaso na ukun kuma Allah zai ce ya mala'ikati unzuru ila ibadi haula imaza yasna'un ku duba ku gani me suka faɗa me suka aikata sai ce ay rabbi ra'ayna dhunuban kafi azima wa uyuban kathira sai ubangiji mun ga lafuka mun ga kaza mun ga kaza sai ce ay mala'ikati انظروا لعبادي الى عبادي هؤلاء ما لا يقولون كدوا to me suke cewa ya ubangiji mun gansu ya'budunaka wa yukhlisunaka wa la yushrikuna bi mun ga ba sa shirka suna ikhlasi amma dai akwai laifuka da kuskure sai sai ishhadu ya mala'ikatu anni qad ghafartu lahum sai sai to afa afa ada hadha din kana jin addinin da yake haka zan bar shi ne su ma wa'annan bayan Allah masaki wa'ansu su yanzu in ka zo ka da su ka ce wai to ne hujjar ku akan ka ahli suna ba sa san maza? Allah ce ba sa san salati ga annabi to kamar ya ba sa san salati ga annabi misali sai ce haka shi ma ake gaya masa to ba ni dalilin ka sai ce ai sun ce ba kyau da la'ilu sun zu ba sa yin da la'ilu sai ce to ai yanzu da zaka zo ka same shi ka ce masa to kai ka san hadisi ka san yanayin yadda ruwayar hadisi take yanzu kai a ganin ka annabi sallallahu alaihi ya koyar da abu gashi yanda ya koyar gangariya da ni da kai duk mun yadda duk duniya ta yadda annabi ne ya koyar da kuma wannan wanda wani ne yake ga ya dace a yi wa annabi kai a ganin ka da wanda ya koyar da wannan wanne ya fi kamata a san dai ko shakawa zai ce wannan ya fi kamata to yanzu in na zo na ce na annabi ya ce wannan ɗin kuma ga matsayinsa a addini dan Allah san annabi ne yasa na faɗa haka ko sa sai sai maka san sai in yace to wannan ɗin ma yana da kyau mu yi wannan mu yi wancan sai ce to shikenan kai yanzu kai ne da kuɗinka da jarinka shikenan sai ka zo sai ka samu ɗan kasuwa ka ce to da Allah ga kuɗina ina da naira miliyan goma aka ba danka mun ina so in jiya ta zan mayar da ita zan ni ma zan samu nawa sai sai to ga wata sana'a wannan dai sana'ar ka je duka garin nan kowa ka tambaye shi ka je in ka shiga da miliyan goma a wata uku za ka ninka miliyan goma wannan tabbas ne in dai ka shige ta wata uku za ka dawo da miliyan ashirin kai wata shida kana da miliyan arba'in duk abin da ka shiga da shi zai nuku kace Allah ya ce kwarai ma kuwa sai ka je ka tambayi wannan ce kana tambaye shi ya ce maka haka ne ka tambayi wancan kowa ka tambayi babanka ka tambayi babanka matarka ma ta gaya maka ƴan uwa duka ce ai wannan sana'a adada an saba da ita sai wani ma kuma ita da wata sana'a ta ce to ni ma kuma ga wannan ita ma tana amma dai ita in ka shiga ba tabbas ko ne zaka samu amma dai za a samu alheri za a iya samun alheri insha Allah za a samu alheri amma dai ba tabbas miliyan goma za a samu ashirin din ne faduwa za a yi ni dai na fi sa ran za a samu alheri insha Allah to amma kayan dai sai an biyo da su ta wajen kwastam sai an yi kaza sai an yi kaza sai ka tambaye shi to kai ka taɓa jarrabawa ne ce a'a ina dai sa rai insha Allah to shikenan sai ka je ka tambayi wani a hanya ka ce ya wannan magana ce to asali shi wannan ma tukunna da yace maka haka ma an san shi da sun amana yana da matsala tukuna ce to sai ka tambayi wani sai ce a a ba shi da matsala kawai ka kasu ba shi da sun amana sai ka tambayi wani ce kai wancan din zaka amincewa sai ka tambayi wani sai ka maka matsala akan hanyar to wato wannan fa kasuwancin da kake ji wallahi za ma ka iya faduwa yanzu sai ka samu miliyan 20 dan Allah tunda kana da hankali ai sai ka raba ka sa goma anan ka sa goma anan ko a a to ya za ka yi kawai wanda ka dunkule ka kai ta san din ga man ka dunkule ka kai ashirin sai ma ka samu arba'in daga nan kuma sai ta koma tamanin sai ta koma ɗari da sittin a haka to yanzu an ce wannan hadisi ne duk duniya ta yarda cewa gangariya ne kowa to ka kai sa mana wannan kuma yan ɗariƙa sun ce ya inganta yan izala sun ce a cikin isnadin akwai wani da wani wannan kuma mun dai tabbatar da cewa za a iya samun matsala ba sai mu ajiye ni na annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan din ka samu dama in wani lokacin dai dole in kunta da fa'ilan sanda za ka yi waka ko kuma za ka yi magana ta haka nan sai ka sa bisu sayyidina da komai kai ta kai wannan kuma ya ka zo ka keɓance ka yi wa annabi wanda kana da tabbas in kai ga ladan da kake da shi to wani in ka kai masa magana ta hankali ka ce to gaskiya ne amma da za ka zo ka ce masa to 'yan izala sun hana a yi wannan din ma na annabi to anan ne ake da matsala wani ma zai wani fa ma zai maka irin na annabin ba kwata kwata sai ya koma a can duka wanda akwai matsala to anan za a tattara ko kuma akwai su malamai masu guba a baki da daki sai su dinga cewa ai matsalar su duka abin da yaban annabi ne sai sun ce akwai matsala sai kaga albani ya ra'afa hadisin to kaga wannan yana nuna bai su san me hadisi ba yanzu imam an-nawawi shi ma albani ne ko shi ma dan izala ne ba wahabi ne kada ji yace ziyadar qarin warham din nan ko wata raham bid'a to yanzu imam an-nawawi ya faɗa sai kuma ni in zo in kaje magana imam an-nawawi ya dauka ka yanzu in ka zo ka karanta wa mutane jala'ul ashab suka ga yadda ibn al-qayyim yake batu akan salati ga annabi sama wallahi duk malamin da wanda ya wallafa littafi irin na ibn al-qayyim akan salati ga annabi to shi kenan ma wadda'u fina wat-tabibu amamana yasifu ad-dawa'a lana wa nahnu nu'attilu zidna ala zama'in wa fina al-manhalu وهي النبوة والكتاب المنزل shi kenan mun kwana muna cikin kishirwa ashe ga kunzumi a kusa da mu wahayi da littafin Allah littafin Allah da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu karanta din watakila mai shiriwa ya shiri saboda wallahi yawanci da'awa ce da'awa ce kawai mu mun taso sanda muke yin dala'ilin nan kullum abin da za a ce mana in izala ba sa san annabi in izala ba sa san annabi wallahi ba sa san annabi sun hana ayi yi salatin annabi in kuma ka samu yawanci wani izalar ko da la'ilin ba suka ji anai ba ta cikin a dina ta ce cewa ku sauke latifi ɗan nan ku dina takura mana ku yi tun da ku kun dole da yanzu ba zai ka samu wani mutum a cikin unguwa ya zo ya cika wa mutane kunne ya wara su fisa. za su fikar da la'ilu ma ta fi kowace ƙarfi ta zan akwai shi ɗan a cikin al'amarin sai a zo a yi kai wai in mutane kuma koya suka zo suka ce ala gafar malam har fa zaman sulhu ake zuwa a yi ko yan sanda 'yan sanda har tsoron shiga saugar da la'ilu to za ka tara ɓarawo tsakar dare sai maka daga da la'ilu yake ko tilawa da aka tara ba ta da Eh, waƙar da ta sanda ba ta yi da an ce daga ina ce da la'ilu gun neman lada kuma ya san ƙarya yake ka tambaye shi ka ji ka ce masa ni na tambaye shi cikin sila'at da la'ilin tafiya kuka yace a ɗan sanda ne fa to dan haka kowa ka tare shi ma zai ce daga da dala'ili yake yadda shi la'ilin nan tsakar dare ake yi lokacin da ya kamata mutane su tashi su yi lamun laili in ma salatin ne ka tsaya kai irin wanda annabi sallallahu alaihi ya koya to ya laifi ma a ce duka masu da la'ilin sai kyakkyawan niyya suke sai ka ce musu in Allah ya yarda Allah ya kalli zuciyar su kila Allah ya iya ba ku lada to amma ba yanzu fa da zarar baka da la'ila ya ce to zaka ji karshen ka zai yi kyau ko insha Allah in dai zaka rike yi salati da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu dace to lokaci ya taho bari mu ƙara darasi ɗaya sai mu shiga dahiya ka san bi yaro in aka zo dahiya har rumbi ake yi wannan yana ni zan yi dahiya lokacin mu ko ku ba haka a wurin <laughs> akwai wanda in ba a ba shi dahiyar madahuwa ta ba to ya bar wajen kenan shi zai yi ta to ga sanan Allahumma salli ala sai Allahumma dahiyal madhuwati wa bari masmukati وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها اجعل شرائف صلواتك ونواني بركاتك ورأفة تحننك على سيدنا محمد عبدك ورسولك الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والمؤلم الحق بالحق والدامر لجيشات الأباطيل كما حمل فاطلع بأمرك بطاعتك مستوفي الزن في مرضاتك واعيا لوحيك حافظا لأهدك ماضيا آه واعيا لوحيك حافظا لأهلك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبة لقادس آلاء الله تسيل بأهله أسبابه بهدية القلوب بعد خوضات الفتن والإثم وأبهج جمودحات الأعلام ونائرات الأحكام ومنيرات الإسلام فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك نعمة ورسولك بالحق رحمة كل رسولي دائي أتكي يسي اللهم يا أبنجدي داحي المدفوات wanda shi ya shimfiɗa وانا أبدا أشي da ake shimfiɗawa su kasai bakwai kenan wal ما أنت لا أنت خبازا مررت به يدحر رقاق رفاقته آه، ابن المعتز واتكلمه بالبصر ما بين رؤيتها في كفه كرة وبين رؤيتها قوراء كالقمر يا الله ولي ya جدا dukkan abubuwan da aka وبارئ wa ya Allah wanda ya kagi halittar duka abubuwan da aka sanya su a sama kamar su sama kenan innal ladhi samaka as a bana lana baitan da'imuha a a'azzu a atwalu ko a arfa'u qawlu farazzat ko sannan ubangiji subhanahu ta'ala ya ce a antum a khalqan am a samaa banaha rafa'a kam ka to wa bari al-masmukat masmukat ism maf'ul ne min as-samk wa jabbaral qulub ya Allah wanda yake tsora zukata ala fitratiha akan asalin halittar su wanda ya gini zukata ko yake tsara zukata a bisa asalin halittar su a shaqiha din shaƙi badal ne na alƙuludi sai zama an masa jarra kenan da tabi'iyya saboda badal tabi'i wal tabi'i yatba'u al jarran wa nasban wa tankiran wa ta'rifan sai sa sai zan to urrifa huna bi idafati ad-damir ilayhi sai zan to shaqiha wa sa'idiha akwai zuciyar da haka take dama a tsiyace a tsine kuma ba wanda ya tsara ta aka umba Allah ba wata idiha a ta take dama ta rabauta biyan da zakai kafan tarar da ita baka isa ba to ya Allah ne wa'annan abubuwa kaga kirari ne ko ba mu da matsala duka da wannan ij'al shara'ifa salawatika Allah ka zanzabo a cikin salati salatai salatin da kake da su ka zabo shugabanni a cikin salatai manya wa nawamiya barakatika Allah a cikin albarkatunka ka ɗauko wa'anda suka baha babbaka da babbanya wa ra'afata ta hannunika sa'annan kuma da rauji da tausasa wannan na ƙaunarka dukansu ka sanya su ala sayyidina muhammadin a bisa kan shugaban mu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam abdika wanda bawanka ne wa rasulika kuma manzanka ne al-fatih al-fatih lima ughliq wanda shine mai buɗe duka abin da yake arfe wal khatim lima sabaq wanda shine kuma yake cikamashin abin da an faro shi tun asali daga shi in yazo yana zuwa in yayi an gama wal mu'lin al haqqa bil haqqi wanda shine yake nuna gaskiya da me yake nuna gaskiya da gaskiya sai zo da gaskiya ya nuna mutane gaskiya za za'a bil qur'ani ليرشد الناس إلى طريق الله ta'ala فطريق, فطريق الله حق والقرآن حق صلى الله عليه وسلم والداني بجيشات الأباطيل kuma shine wanda yake bindige yake dagargaza dukkan wata rindina da sojoji na ƙarya ƙarya ka ɗauki ƙarya tana da sojoji da rindina to Allah zama shine yake tankwatse su gaba ɗaya kama Mila kamar yadda aka ɗora masa wannan nauyin faffala'a bi amrika sai ya sha ya ƙoshi da umarninka bi cika wato kuma da yi maka biyayya ya ubangiji mustauti zanti marbatika wanda yake zarcewa akan yardarka wa'iyan li ka kuma ya taskace ya kiyaye duka wahayinka hafizan zalli ahadika kuma yana kiyaye ma mabiyan ala fadi amrika yana shuɗewa da zarcewa wajen zartar da abin da ka umarce shi da shi hatta aura qabatan liqadisin wato har sai da ya tunna wa garwashi wuta da wani garwashi misali ya zo da saƙon kuma ya tsosana wa sahabbai su ma sun ɗauka kuma sun ci gaba a bisa tsarin da ya tafi ban ka tafi ka bar su to yace ala'ullahi tasilu bi alihi yace wato ta goma shi na ubangiji kar su tsaya a kansa kawai su isa har zuwa ga iyalan gidansa asbabuhu wa'anda su ne igwansa sallallahu alaihi wasallama jam'in igiya bihi hudiyatul qulub ba'da khawdatil fitan wal ism bihi da annabi sallallahu alaihi wasallama ne hudiyatul qulub aka shiryar da zukata ba'da khawdatil fitan bayan kutsowa na fitintunu wal ism da kuma wato sabo wa abhaja mudihatil a'lam wa na'iratil ahkam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shine i kwarzanta wayannan alamomi da hanyoyi na tafarkin Allah kuma da abubuwa da hukunce-hukunce masu haske wa muniratul islam fa huwa aminuka Allah shi manzo Allah sana al-ma'mun wanda yake abin amincewa wa khazin ilmika al-makhzun kuma ne taskar ilimin naka wanda yake taskantacce wa shahiduka din kuma shi zaka dauko a matsayin shaida ranar alkiyama fa kai ila jina min kulli ummatin bi shahid wa ba'ithuka ni'matan wanda shi ka aiko dan kai wa al'umma ni'ima wa rasuluka bil haqqi rahama to anan akwai abubuwa na mulahaza za mu taɓa wasu Allah da wasu kuma ba su sai sati ne zuwa da farko dai shi wannan dahiyal madahuwati imam at-tabarani a cikin mu'jam al-awsat wani lokacin na yanke ruwayoyin ba na son sai an kawo الإمام الطبراني الله يجزاه الرحمة يكاو أتكلم معجم الأوسط da ibn abi asim a cikin as-sunna da kuma sa'id ibn mansur a cikin musnad imam sakawi ya kawo a cikin alƙaulul badi ya kuma na shi zuwa ga wayannan bayan Allah haka zalika da sauran malamai wasu suka rawaito shi amma zuwa ga sayyidina aliyu Allah ya kare yadda a gare shi wanda shi sayyidina aliyu kamar wannan salatin sa ne wanda malamai suna kafa hujja da da shi wannan dafiyar madhuwat din abaji na kaddara kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya kansa da rahama ya kafa hujja da shi wajen nuna cewa ubangiji shi ya tsara zukata a bisa fitrarsu ba wani wanda ya isa ya canja wa Allah subhanahu wata'ala halitta salata bidila fi khalqillah ba wanda ya isa ya canja wa Allah subhanahu wata'ala halittarsa to sai dai shi ma hadisin zuwa ga sayyidina Ali Allah ya kare da a gare shi yana da rauni kwarai da gaske ah, ruwaya ce mursala wanda imam tabarani a cikin mujam al-awsat a cikin isnadin akwai salamatu al-kindi wanda shine ya rawaito daga sayyidina ali wanda ruwayarsa kuma daga sayyidina ali Allah ya kare da a gare shi ruwaya sai mursala ragowar rijal din kuma rijal ne rijalus sahih kamar da imam al-haythami ya faɗa a cikin majmu'uz zawaid sannan kuma an rawaito shi mawqufan bi isnadin da'if amma dai ma'anarsa akwai abubuwan da suke sun tabbata kamar yadda muka faɗa a baya to sai mu ɗauki wasu daga cikin lafuzan fa huwa aminuka mamun wa khazinu ilmikal al fa huwa mamun wannan ba matsala manzo Allah shine amintaccen Allah wanda yake abun amincewa to aka ce khazinu ilmikal al manzo Allah shine taskar ilimin Allah haka ne kuwa taya manzo Allah ya zama shine taskar ilimin Allah wannan yana cikin guluwin da manzo Allah sallama ya hane mu shine taskar ilimin Allah ai wannan shi shi aka yi wa Allah kuma annabi sallama ba zai yarda da wannan maganar ba a gabansa saboda ka wannan sai a ja masa layi khazinu ilmikal mafzun magana ce wacce take akwai nau'i na guluwi a sannan yace Allahumma ja'al salawatika wa barakatika wa rahmataka wa rahmataka ala sayyidil muslimin wal muttaqin wa khatamin nabiyyin har zuwa ƙarshe innaka hamidul majid wannan riwayar Ahmad ibn Mani kenan a cikin musnad da Imam al-Baghawi a cikin fawaid ta hanyar Numairi da isnadi wanda yake ba'ifi sannan Isma'il al-Qadi ya rawaye shi ta hanyar ah, Ibn Amr ko ibn umar tare da shakka abdullahi bin amr ko abdullahi bin umar wanda mun kawo kuma hadisin da yake shine cikakke a wannan babun a kaifiyatu as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai kuma fadin sa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi kama sallaita ala har izuwa karshe izuwa inda yake cewa ya arhamar rahimin wannan shi ma imam sakawi a cikin alƙaulul badi yawanci waɗannan salatan zaka same su a cikin alƙaulul badi na imam sakawi ya kawo shi ta hanyar hasan al-basri yace kuma rawahu an-numayri saka akwai abin da yake yana da asali akwai kuma abin da yake babu asali Allahumma salli ala Muhammadin wa sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin hatta la yabqa min as-salati shay'un وارحم سيدنا محمد وآل وآل وآل سيدنا محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء Allah kai salati ga annabi har ya zama salati ya tsare ba komai ka ci gaba da yin rahama ga annabi har rahamar ta tsare ba komai wannan shi ma akwai nau'i na istiya duk da cewa Imam Sakhawi ya kawo shi ta hanyar hadisin Zaid ibn Sabit to amma isnadi ne maudu'i wanda yake kirkira ce aka bata tabbata ba ta hanyar hadisin zaidu ibnu sabi saboda akwai nasara a masanin da isnadin a ce wai a har rahamar Allah ta kare rahamar Allah tana karewa ne hatta la kaga manzon Allah sallallahu alaihi da yana so a yi masa irin wannan salatin da ya faɗa kuma da ya faɗa da Allah ya yassare an rawaito mana ta hanyoyin da suka inganta a ce wai manzon Allah ya ce a sai har sai ba rahama sai rahama Allah ya ta ba ta wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kitabun da zamu tsaya akan ka Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyika wa rasulika wa sayyidina Ibrahim khaliluka wa safiyuka wa sayyidina Musa kalimuka wa da sauransu wannan muna da magana akan shin ya halatta a yi wa wani annabi sallallahu alaihi wasallama salati wanda in Allah da zai zo mana a gaba kaɗan yiwa a darasinmu na gaba a nan za mu dakata saboda lokaci abinda muka faɗa daidai Allah Ubangiji ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure kuma Allah ya taimana hada wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in